a wani abu da ba a saba da shi ba gwamnan jihar ekiti mai barin gado dr kayode fayemi na jam'iyyar apc ya yi wa zababben gwamna mai jiran gado na jam'iyyar pdp ayo fayashe murnar samun nasara kayode fayemi wanda ya zama na biyu a yawan ƙuri'u da an ka jefa a faɗin jihar ta ekiti ya yi wa gwamna mai jiran gado ayo fayashe murna ta gidajen talabijin da rediyon jihar ekiti ya ce nasarar da ayo fayashe ya samu ba shi da wani haufi domin can jama'ar jihar Ekiti suka karkata. Gwamna Kayode Fayemi ya ce ya tattauna da ɗan uwansa Ayo Fayeshe a lokacin da ya yi masa barka da samun nasara a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan Ikiti mai jiran gado. Fayemi ya ce nan gaba kaɗan zai sake neman yin magana da Ayo Fayeshe don su tsara yadda za a miƙa masa mulkin jihar Ikiti. Ya ce jami'an tsaron Najeriya sun yi wa jihar ta Ikiti mamaya don haka za su nazarci lamarin a cikin watan Oktoba mai zuwa ne zaɓaɓɓen gwamna Fayeshe zai karɓi ragamar mulkin jihar ta Ikiti. asibiti bayan ya sha rantsuwa daga hannun Kayode mi. idan ba a shagala ba mutane da yawa dai sun rika barin jihar kafin zaben gwamnan don jin tsoron yungumurzu a lokacin zaben gwamnan a tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasa wanda aka san haka ya faru aka yi zaɓe lamu lahiya shi ma shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ya taya zaɓaɓɓen gwamna Ayo Fahishe murnar cin kujerar gwamnan ya nemi shi da ya ba mara kunya ko yaya ake kallon wannan murna da gwamna mai barin gado kawai dai Fahimi ya yi wa Ayo fayashe mai jiran gado da ba sabon ba Alhaji Yaro mai nama na Ado Ekiti yana daya daga cikin masu goyon bayan gwamna mai barin gado Kayode Fahimi. Gaskiya aka eh, Fahimi ya daidai wannan barka da ya mishi ta yake kuma mu mai farin ciki haka da ya mishi mu magoyi bayansa saboda mi. To don gaskiya mu dai gaba gare mu an kaje wa kuri'a kuma ce taro lafiya lafiya an kai kyarga gare mu muna gani wannan zaɓe ne wanda an kai shi haka a jihar ikiti in dun Najeriya za a yi zaɓe haka lafiya lafiya to bisa gaskiya ya kyau an yi zaɓe lafiya da inganci mai adalci aka ganin cewa yawancin 'yan siyasa ba su cika yi wa waɗanda sun kashe su barka ba wato shi ta Kai Defayemi ya diba ya gani abin nan babu munakisa daga cikin shi ya ga an yi zaɓe bisa adalci ya ɗauki kaddara an kada shi saboda haka yanzu yawa a shi murna mu ma magoya bayan shi gaskiya mu farin ciki zuwa da ya mishi murna alhaji yaro mai nama a ado ikiti kenan a halin yanzu dai yawancin jama'a sun fara dawowa a gidajensu da wurin kasuwancinsu a birnin na ado ikiti. hassan umar tambuwal muryar amurka daga birnin ado ikiti a jihar ikitin najeriya